Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. ‘Yan kwanaki gabanin zaben Amurka, ƙasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu. tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga ƙasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar Amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga ƙasashen Afirka musamman don yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya. Tallafin ya shafi bayar da allurar rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona Ƙasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don ƙasashen Afirka ta hanyar shirin COVAX, inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan 18 ko a kwana-kwanan nan da aka samu ɓullar cutar ƙyandar biri wato mpox a Najeriya. Gwamnatin Amurka ta samar da allurai kimanin dubu goma na rigakafin cutar ta hannun USAID. Haka kuma muna jin yadda ƙasar Amurka ke ba da tallafi na kuɗi, allurai da magunguna, gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar HIV/AIDS da sauransu. Wannan ya sa a duk lokacin da zaben Amurka ya karato, kasashen Afirka ke ɗaukarsa da muhimmanci. Ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar Amurka ke bayarwa a ƙasashen Afirka. Ƙasar Amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma waya Afirka kaɗai ba ko kuma Najeriya wato kusan a duniya ma gaba ɗaya. a gwamnatin amurka tana ba da tallafi a bangaren lafiya to ta bangarori kala-kala kuma akwai bangaren da yake directly hukumar ce take yi kamar ce us government support ko kuma akwai lokaci da take bayarwa ta hukumominta na ƙasa wato kamar a ce center for disease control da take atlanta sannan kuma akwai kamar su institute of human virology akwai usaid us government aid kenan kuma sannan tana bayarwa ta bangaren waɗansu ah, hukumomi ah, na majalisar ɗinkin duniya kamar a ce hukumar lafiya ta duniya wato who sannan kuma kamar unicef wato united nations children fund da kamar su unesco da undp to ga duk wannan kungiyoyi ne na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga kasar amurka sannan kuma akwai akwai wasu manya-manyan kungiyoyi wanda yake ba na wato majalisar ɗinkin duniya din ba to amma kuma amurka tana tasiri wajen taimaka musu wato kamar su gabi global vaccine alliance to duwa nan suna mura tallafi daga wajen amurka sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin maganuka misali bankuna kamar world bank wato ainihin headquarter ta ma a cikin washington yake kusa ma yake da gidan shugaban kasa so ga eh, akwai lallai tasirin a kasar amurka eh, na aikin wannan banki sannan ita ma imf tana sauraron a eh, gwamnatin amurka sosai saboda tana da kashi mai tsoka a cikinsa sannan kuma akwai kamfanoni masu yin maganinuka kamar masu yin maganinka rigakafi kamar maganinukan wato tsara iyali sannan kuma da sauran maganinuka da yawa da ake taimakawa jama'a da shi amurka hakika tana tasiri akan harkar lafiya ta duniya kuma kuma zaben wai cewa wai waye in ya ci za a samu wani tangarɗo ko waye in ya ci za a ji karaya a ina ganin cewa kasashen afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da amerika ba za su samu wani tangarɗa da yawa ba saboda ita amurka kasa ce wani take da tsarin ta kuma tsarin nan nata yana da wahala don an samu canjin gwamnati ga cewa an samu wani tangarɗa akan wani taimako da suke bayarwa so su ba tsari bane wanda za a ce kan ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai da canja a ba su cika yin irin wannan ba yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani ya hau a ko ya kara wani tsarin ko kuma ya rage wani dan haka ko kuma ya dan bada a bada wani kuskurima akan akan tsarin amma gaskiya ba a cika samun a samu wani canji babba wanda har a zai shafi irin tallafin da ake bawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar Amurka. A nasa bangaren kwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya yi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu mu bayan zaben na Amurka musamman a bangaren lafiya. Wani irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar Amurka a bangare na lafiya da asibitotinmu da kuma health system ɗinmu na kasashen Afirka. Um, na farko dai uh, za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da ba da tallafi uh, a ɓangaren lafiya uh, saboda muhimmancinsa sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kuɗaɗen kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnatoci a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi musamman ma idan 'yan majalisar donald trump ne suka samu mulki na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness wato tabbas irin gudunmawar da ake bayarwa wurin health security program uh, da kuma engagement na kasashe na afirka wato kamar surveillance uh, da shauransu za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin uh, ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su killa barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan gaba gama zaɓe za a iya samun impact na policy changes a kasar mu saboda tallafin da aka saba samu za ka je asibiti ka ji an baka rigar auna a sange na sauro za a iya maka gwaji za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida to lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin ba da funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu sai kuma inclusion na local stakeholders wato a decision making uh, tabbas ƙasashenmu uh, muna da wato ƙungiyoyi uh, na sa kai wanda a turanci ake cewa ngo wanda suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance za a iya samun dan canjin yanayi gurin ma'amalanta su da kuma basu su grant saboda priority zai iya canjawa sannan empowerment na local health system uh, wato yanayin yadda za a sake muku uh, wato intervention a uh, kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare-tsarensu na lafiya sai uh, health disparities wato uh, kullum ana ƙoƙarin a ga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo ana kyautata zaton wasu daga cikinsu za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kuɗi wanda mai kuɗi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa zai iya bashi shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu saboda tallafi na kasashe manya kamar amurka ya ja baya shi ma kwararren likitan yara a abuja dr lawal musa tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen afirka ta bangaren kiwon lafiya kasashe da dama a afirka suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin amurka misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi musamman na ƙananan yaran nan da suke kawo matsananci cuta da kuma wani lokaci kisa gwamnatin amurka ta taimaka kuma tana taimakawa kasashen afirka da yawa wurin yaƙi da cututtuka musamman na annoba an samu taimako ta bangaren magani da kudade da kuma korarwa ga ma'aikata misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka irin su hiv aids da sauransu an samu taimako misali sosai daga gwamnatin amurka zuwa kasashe da dama irin wannan idan aka samu canji na gwamnati dole za a samu damuwa kasancewar ba a san shin wanda zai zo din wanda zai ci gaba da irin ba da wannan taimako ne ko wanda zai rage ne ko kuma ya hana ma gaba daya to kenan wannan zaɓe zai yi tasiri a irin waɗannan ƙasashe da suke amfana matuƙa Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.